اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko dai muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga allah tabaraka ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata 28 ga watan uku watan rabi'ul awwal hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin maka zuwa birnin madina yau shekara 1441 yau ita ce ranar 25 ga watan sha 11 shekara ta 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjidu nurul islam da ke nan farfajiyar esteem international school wuse zonfo a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na suwarun min hayati tabi'in idan yan uwa ba a mance ba a karatun baya mun tsaya ne akan tarihin babban tabi'i wato rabi'atul ra'ayi shine ko rabi'a ko ka ce rabi'a kwakwalwa rabi'an basira wannan shine darasi na ashirin a cikin wannan littafi na suwarun min hayati tabi'in har yanzu dai a kan shi wannan tabi'i Rabi'atun ra'ayi wancan a wannan kuma ba da wancan yaren a and b ko kama ya kulun to rabi'atu ra'ayi shafi na 151 an gani fi zati ashiyatin min ashiyati saifil mukumira a wani yammaci a wani marece daga cikin eh, marecoci za a ce eh daga cikin maraice-maraice na lokacin sanyi almukumira wanda yake mai hasken farin wata ana ganewa lokacin sanyi ba da ba hadari so wata yana bayyana ana gane wannan to dai a wani yammaci daga cikin yammaci na lokacin hunturu kenan ko lokacin sanyi balagal madinatal munawwarata faharisun fi awakhiril iqdi sadis min umrihi ai sai ga wani bardi sai ga wani soja ya shigo garin madina wanda yana cikin ƙarshen kulli na shida na rayuwarsa ana ganewa hamsin da wani abu ya tafi shekara sittin domin kulli shekara goma kenan ana ganewa kulli ɗaya kulli biyu har kulli shida to ya kai kulli na shida a rayuwarsa kullin ya riga ya kulla amma bai kai ƙarshe ba wa maza fi azikatin fi azikatiha rakiban jawadahu qasidan darahu wannan dattijo haka ya ci gaba da tafiya a cikin kwararo na garin madina wannan ma jam'in ne ai eh, kwararori za ce kwararo da yawa ya za a ce eh to akwai layin can gaba kwararon lunguna layuka na'am kwaranni eh, <laughs> wato idan wani ya kawo wata hausa sai dai a saurara amma yana da wahala a fahimce ta kuma haka ne to shi kenan wa maza fi ha? rakiban jawadahu asidan darahu haka dai wannan barde ya ci gaba da tafiya cikin kwararo na garin madina ya nufi gidansa kai tsaye wa huwa lahadari sai dai bai san in kanat daruhu ma ta zalu ka'imatan ala ahadihi biha shi dai bai sani ba shin gidan nan nasa yana nan a yadda ya san shi ana ganewa gidansa na nan a yadda ya san shi am annal ayyama qad fa'alat biha wato fi'ilaha shin ko dai gidan nan yau da gobe ta bi ta kan gidan shi shine yau da gobe ko to ko dai yau da gobe ta yi halin nata yau da gobe ba mutum fiskar shi sal-sal yana nan gemu ya fito ya yi ta 'yan dabaru ya kwalkwale ya cire ya gyara ina yau da gobe kenan ana nan sai gashin ya koma fari fat a yi ta 'yan dabaru a yi ta 'yan dabaru dole dai a zo a sallama yadda Allah yake so ya gabawa haka zai gan shi eh? don haka akwai yadda bawa zai samu kansa ba abin da zai kwalkwala face sallama wa ubangiji to kaji wannan dattijo wannan barde shi dai ya tunkari gidansa amma bai sani ba gidan nan yana nan a yadda ya san shi ko ko dai yau da gobe ta bi ta kan gidan abubuwa sun sauya falaka da maza alagiya bihi an hasalatu na aman au na hawa min zalika domin dai raban shi da gidan nan akalla an kwashi shekara talatin ko kusa da talatin ana ganewa rabansa da gidan nasa an kwashe shekaru talatin ko kusan haka nan an daɗe wa kana yusa'ilu nafsahu an zaujatihi shabba yakan tambayi kansa shi da kansa matan nan tashi da ya batta a yarinya karama a shabba 'yar matashiya allati khallafaha fi tilka dani wadda ya tafi ya bari a cikin wannan gida ma fa'alat me labarinta ta mutu tana nan ta yi aure me ake ciki tana gidan ba ta gidan shi gidan yana nan tambaya yake wannan shi ake kira me sake-sake eh ai bai ji ya tambaya ba amma yanzu me yake yi sake-sake wa an ha alladhi kanat tahmiluhu baina jawaniha shine ko baina jawanihiha yana tambayar kansa koya labarin jaririn nan nata da take dauke da shi a cikinta meye sa? a wada'athu zakaran am untha to namiji ta haifa ko mace a hayyin huwa am mayyitun shin wai yaron ko yarinyar na da rai ko ko ta mutu ana ganewa ai kaga wannan labari ne da yake bukata kuma ba zai same shi ba sai ya je gidan amma dai wannan saƙe-saƙe ne tukuna kafin ya isa gidan wa idza kana hayyan to idan abin da aka haifa na da rai ana ganewa fama sha'anuhu me makomarsa masa ya ake ciki wa an zalikal mablagil kabiri alladhi jama'ahu min gana'imil jihadi ko meye labarin wannan kuɗi makokon kudi dinarori miliyoyin naira eh naira dubu sittin so nawa so dubu talatin yaya ai jari ne ko idan suka fada hannun wanda ba addini to ba yadda za a yi tafi mutuwa ba wannan kuɗin gwargwadon tara kuɗin mutum gwargwadon gudun mutuwa sai wanda Allah ya gyara zuciyarsa ya ce to ko mai labarin kuɗin nan da na bata ajiya wata raka wadi'atan ha. kuɗin nan da ya ajiye a wurinta a matsayin ajiya ya ce a juya kuɗin a tarbiyanci yaro ya san har ya je ya dawo kuɗin ba su karewa hina maza mujahidan fi sabilillah a lokacin da ya bar wannan gari na madina ya tafi jihadi saboda allah ma'al jiyushil islamiyyati al mutawajjihati li fathi bukara wa samarkanda wa ma jawarahuma a lokacin ya bi runduna ta musulunci wadda ta tafi jihadi ta fuskanci garuruwan bukara ana ganewa garin su imamul bukari ko irin su samarkanda da sauran garuruwan da ke makwabtaka da su garuruwa ne ka ce ba na larabawa ba amma dai duk an kawo su karkashin musulunci to dai a yanzu abin da muka sani ne ba wai wanda ya shekara talatin baya nan ba idan za ka yi sati ɗaya baka nan in ka bar gidanka kana shigowa gida abinda za ka fara gani wanda zai bata maka rai eh inda ka ce a bar abu kaza a canja mai tunda ana ganin baka isa ba wato matanmu a yanzu mafiya yawa ban ce duka ba amma mafiya yawa kai ka ce 'yan adawanmu ne ana ganewa sati ɗaya mutum zai yi ya yi tafiya ya sati ɗaya ya dawo ya tadda 'ya'yansa a wargatse a watse sai ya sake tarkato abunsa, ya tadda dukiyarsa a watse ya ga gidansa ba yadda ya bar shi ba jama'a muna gane wannan wannan sai matanmu sai matanmu illa man rahimahunna Allah ana samun na kwarai wanda idan miji ya ɗora tsari a gidansa ko kwana nawa ya zai zo ya tadda tsarin nan a yadda ya bashi eh amma irin waɗannan 'ya'ya suna da wahalan samu wanda Allah ya taimake shi ya dafa to ya riƙe amma ina mai tabbatar maka sati ba magana ake nan ba na kwana 300 kwana 300 shekara nawa ne eh bai ma kai shekara ba ko to nan ana magana shekara talatin eh shekara talatin yaya aiki za ka je ka dawo idan ka ba matarka ajiyar kuɗi in baka yi sa'a ba ta ce wallahi ɗazu na gana neman canji sai na ba da canji a ciki <laughs> eh. cewa ya ga kuɗi ta ajiye amma da ta gana neman canji sai ta bayar a ciki kuɗinka suna nan yadda suke ba abin da ya ci su canji kawai na bada ya ko baka gane ba wai kuɗinka na nan tana tabbatar maka saboda ita amintatta ce ba ta cin kuɗi kuɗinka na nan yadda ka bar su ba gara ba zago canji kawai na bayar eh saboda imani akan canji kawai ta tsaya eh koko ta ce maka wani abu ya faɗo na ɗan taɓa kaɗan na san ko da kana nan zaka bayar eh to kaji wala Allah ina magana ne kan hausawa da matan hausawa ko dan su kaɗai na sani amma cakwaki yadda ake cikin hausawa malam ba kaɗan ba to kaji to yanzu dai za mu bi wannan labari ga dai mutum ya bar gidansa shekara talatin ko ya bar mata da ciki ya bar dukiya ya gama abin da ya yi yanzu gashi ya dawo idan muka je gidan muka ga abubuwa suna nan yadda ake so to mata ta kai mata idan ko aka samu matsala to dama yanayin da muka saba gani kenan ba zai ba mu mamaki ba walaƙada kanat a madinati wa shawari'uha kwararo kwararo na garin madina da hanyoyin madina layuka kenan ko shawari'u kenan layuka ko ma ta zalo amiratan bilgadina wa ra'ihin garin bai gushe ba yana nan raye da masu shigowa da masu fita kullum kaje madina wasu na shiga wasu na fita wasu na shiga wasu na fita kullum kullum haka ake fannasu lam yafrahu min salatil isha'i illa wa shikan lokacin da wannan barde ya shigo garin har yanzu ba musan mawaye ba ana ganewa a lokacin da wannan barde wannan soja ya shigo garin to mutane sun gama isha'i ba daɗewa irin ka ce kamar yanzu ka ce takwas da ɗan rabi ko tara ko ya dan shigo wata ya fara haske lakin na ahadan min ha'ula'in nas alladhina marra bihim lam ya'rifu a cikin mutanen da suka yi sallah a masallaci kaka ba wanda ya san shi ana ganewa la'alla za ku fahimci wannan karatun da yake mafi yawan munan da 'yanci ran ne ko kuwa ko ba san wannan suna eh a'a in akwai 'yan garin nan indijin 'yan ƙasa to la'alla ban dai san su ba amma ina kaman mafiya yawan mu da 'yan ciran ne eh na'am eh. wato garin na kowa ne ko da mutum zuwa yi to eh, ala ayi hal ila kalmar 'yan ciranin ce ba mu so mu ce ba ƙito Eh? yanzu idan muka koma garuruwanmu shekara ɗaya baka je ba shekara biyu sai ka ga yara sun zo sun wuce ka ba su san ma kowa ya kai ba eh? yara matasa 'yan layinku ne layin 'ya'yan abokanka 'ya'yan yayyanka ka ga yara ba su san ka ba ce ku zo gawa ne iko sai Allah wannan shine wani da muke jin labari ana ganewa wannan fa ba wasu shekaru akai ba da yiwu ma kai baka wuce ma talatin din a duniya ba ko arba'in a'a iyakacinka da garin shekara biyar ko goma amma kana zuwa ne kana dawowa la'alla lokacin da ka zo eh, ganin gida baya nan eh? in ka sake dawowa baya nan sai a waye gari matasa 'yan shekara ashirin sha biyar ba su san ka ba da yawan mu haka yake faruwa din idan mutum ya koma gida ya zama mai bako saboda ya tafi ina eh ya tafi abuja eh ya tafi abuja to shikenan mun ɗauki wannan yaren to don haka yana shigowa garin jama'ar da aka yi sallah kakaf ba wanda ya san shi ko ɗaya ba wanda ya san shi walam ya abu halahu ba wanda ya damu waiwaye wannan inda ko da ne da an san waye ke tafiya amma yanzu ba ba wanda ya san shi walam yaltafit ila jawadihi almutahhim duk da girman dokin nan nashi wani irin gabjejen doki ba wanda ya kalli dokin ma ko ya bashi sha'awa ina ma ruwansu da shi wala ila saifihi almutadalla min atikihi ba wanda ya damu da takobinsa wanda ya ratayo a wuyansa da in ka rataye takobi sai a taima kabbara a lokacinsu ce wa'annan su ne mujahidai fi sabilillahi sun rataye takobi Allahu akbar amma yanzu ya zo wuce dangas dangas dangas to ma ina ruwan wanda shi wa ma ya san shi ya rataye takobi ina ruwan mutane ya hau wani babban doki ina ruwan mutane daga ina yake wa ma ya sani dama gari ne da baki ke shigowa eh duk wanda ya taba zuwa madina zai ga zai ga wannan makkan ma haka take baki daga indonesia daga ina ne daga ina ne ko wasu sai dai hotel ya hada kowa ya gama ya watsi su sun saba da baki na yau daban na gobe daban na jibi daban kullum haka suke to garin tun da aka yi shi haka yake so don haka dai wannan barde ya zo ya wuce ba sannu da zuwa fasukanul muduni al-islamiyyati kanu qad alifu manzarar mujahidina al-ghadina uh, ila al su dai biranen musulunci manyan garuruwan musulunci sun saba ganin idansu ya ga bataliyar sojoji waɗanda ke fita jihadi ana ganewa yau misali a ce ba wani abu bane bako kaga 'yan jihadi suna wucewa bataliya bataliya a dawaki bataliya bataliya ina za su jihadi kowa ya saba gani idan sun zo za su wuce a yi ta musu addu'a Allah ya tsare Allah ya bada sa'a an saba saboda ana zuwa jihadi mm. yanzu ko fa sai dai ka ji ihu a unguwar talakawa wanya wanya ana ta ihu ana yawo eh su wuce da jiniya an jima zuwa ci muku mutunci haka abin ke tafiya mutane sun saba gani awul na minhu ko ko su ga bataliya bataliya ana dawowa daga jihadi wannan ba bakon abu bane to amma yau sai ga wani mutum da ya tak shi kaɗe kwal a kan doki yana tafiyarsa lakin na zalika kana sababan fi itharati huznil farisi wasdiyadi wasawisi ganin yadda kowa ya banza da shi bai kula shi ba wannan ya sa masa bakin ciki a zuciya ya ƙara masa wasu wasi dama ba yana cikin kokonto ba shin ko gidansa na nan ko gidan baya nan matar gidan ko tana nan ko ba ta nan shin ta ma haihu mai ta haifa in ta haihu an mutu ana nan ya ake ciki kaga adi wasu wasi ne to da ya ga an ƙara yin banza da shi wasu wasun shi sai ya ƙaru eh kila bai da komi yanzu a wurin komi ya watsi wa fi ma kana al-farisu sabihan fi afkarihi hadhihi a lokacin da wannan barde wannan soja ke linkaya cikin wannan tunani nashi haka ne ko madiyan ya talammasu tariqahu fi tilkal asikati ya ci gaba da tafiya yana neman hanya cikin irin waɗannan kwararo kwararo na madina allati araha taghayyir wanda canji ya shafe ta garin da canji ya share canji ya bi ta kansa waje da nafsahu faja'atan amama darihi ya bi layin nan ya bullo can ya zaga ya kewayo sai ga shi a kofar gidansa kwatsam yana zuwa ya ce wannan shine gidana kaga ai an samu sauki na daya sai ga shi a kofar gidansa to daga nan wa alfa babaha mashkukan kawai sai ga kofar gida wangale a buɗe ba komai ana fahimta gidan a buɗe daga nan fa'ajabatu ah, alfarhatu an anil istizani ala ahliha fa'ajalatu kai shine ko fa'ajalatu alfarhatu anil istizani ala ahliha saboda farin ciki yadda ya ga gidansa wannan ya sanya ya manta da ana neman izini kawai sai ya afka ciki eh gida a buɗe to kuma an daɗe ba a ga gidan ba farin ciki sai ya fada wa walaja jamin albab ya kutsa ta ƙofar gidan wa aughalafi fi sahanin dadi sai gashi yana yawo cikin farfajiyar gida a filin gidan yana yawansa kawai cikin gida mutum kan yi mantuwa mutum yakan samu kansa cikin wani yanayi sai a bashi uzuri sami a rabbu dari sari albabi aiko wanda yake mai gidan waye mai gidan rabi'a gida na waye na ɗansa ne rabi'a yanzu shine mai gida shine namijin gidan kawai abin da zai ji sai ya ji kaɗawa ƙyauren gida sai ji kofar gida ya yi kara, fa aqalla min uliyatihi yana can gidan sama sai ya leko me ya taɓa ƙofar nan fara'a fi daw'il qamari rajulan mutawahhishan saifahu mutakallidan rumhahu ai kawai sai ga wani irin mutum mutumin nan yana rataye da takobinsa yana rataye da mashinsa yaktahimu alaihi fil laili darahu ya shigo masa cikin gida da daddare ba sallama ba neman izini kawai ga shi tsakiyar gida to bari mu ji abin da ya hada faɗa ba wannan bane akwai wani abu gaba wa kanat zawjatuhu ta taqifu ghayra ba'idin ammar ma basari basarin rajulil garibi sai ga matarsa matashiya yarinya matashiya sai ga ta kusa da wannan mutum gab da ita yana ganinta tana ganinsa ana ganewa to balarabe idan kana so ku yi fada ka kalli matarsa ban ce balaraban yanzu ba eh, yadda dai aka san balarabe kallo idan ya gane matarsa ka kalla ɗaya ka ƙara na biyu sai an raba ku haka balarabe yake akwai kishi kawai yana leƙowa ya ga mutum tsakiyar gida kaga wannan ai laifi ne mukalafa ce mutum tsakiyar gida ga takobi ga mashi ya shigo gida ba sallama ba izini kai akwai magana to yanzu ya za a yi yana leƙawa sai ga mutumin ma har ya zo kusa da matarsa to nan ne abubuwa suka ɓaci fahabba mughdaban wa nazala ilaihi hafiyan aiko sai ya taso cikin fushi ya sauko daga sama hafiyan ko takalmi babu a kafarsa haka nan ya zo wa huwa ya ƙulu yana cewa a ta tasattaru bi laili ya adu wallahi ya kai maƙiyin Allah yanzu kana ɓoyewa da duhun dare wa tattahimu manzili ka kutso min cikin gidana wa ta hajimu ala harimi haka samu dama ka fada cikin iyalina cikin dare maƙiyin Allah ana ganewa ai ya kai wallahi. subhanallahi malam ka dawo daga jihadi kana neman inda zaka dafa ka huta jihadin shekara talatin a kalli fuskar ka a ce ya wallahi. lallai mutum zai ji kalmar nan ta sauka a inda ba haka yake so ba kuma haka ya gaya mar ya kai maƙiyin Allah kai ne zaka kutso man cikin gida ga ka ga matata cikin dare wanda fa'ana hu kama yanda fi'ul asadu dari haka ya fada mai kamar zakin da aka ji wa rauni kamar zakin da aka tsokana ka san idan an taba zaki ba lafiya to haka ya fado masa ana gane wannan ko wato idza urida arinuhu bisu'in idan wani ya nemi yayi wani abu a raminsa macen zaki musamman in ta haihu din nan ana fahimta zakanya ake cewa zakanya arin arin din shine rami za a ce dai takan samu kogo haka ban san ko eh eh ko kogon dutse haka ta dan haihu a nan sai ta sa 'ya'yan a baya sai ta tsaya a gaba to dai idan aka yi ido hudu da wani ko wata dabba abin baya kyau ana gane wannan ko to shi ake cewa arin so dan haka idan aka wayi gari mutum ya tinkari wannan gidan zakin yana nufin shi da wani mummuna abu to abin da zai gani ba mai kyau bane haka ya fado mai irin fadowa zaki walam ya da'a lahu fursatan lil kalami ya ba shi dama ya yi bayani ni ne wane kaje kaje ce ina kai dai maƙiyin Allah ne ana ganewa kai dai ba dai mutumin kirki bane ka fado cikin gida ba ya fada mai da fada wa ba kullum minar ne ala sahibihi to shi kuma wanda ya shigo yana ganin gidansa ne ai fa mutane biyu nan sai aka kici sai batun shirin dambe wa alat ko jalabatu jalabatuhuma wato gurnaninsu ko karan sautinsu sai ya daga idan aka ce ana cacar baki me abin da zai zo tun mutum biyu suna magana su biyu sai su fara ɗauka hankalin sauran mutane wartafa da jijuhuma su ta ɗaga wata daffakal jiranu alal baiti min kulli saubin su ko makauta mai za su yi ai sai ga mutane na shigowa ko ta ina ana ɓarkowa cikin gidan nan me ke faruwa a gidan malam me ke faruwa ne kowa ya shiga aje a gani mutane suka cika gida fa bin bir rajulil garibi ihatatal ghulli bil unuki. nan suka kewaye wannan mutum bako waye algaribi wannan sojan da ya zo ko aka kewaye shi yadda kasan igiya na kewaye wuya akwai wani abu da ake sawa sar kaman kaman awarwaro wai akan sa shi a wuya ban san me za a ce da ba mari a sarka ita wannan lagwai lagwai take wannan karfe ne kawai yadda ka san dai awarwaro yake madadin awarwaro shi a wuya ake sashi. shi jama'a to yaran da ya fara kwacewa eh zoben wuya karin bayani kenan eh yanzu dai an gane yadda ka san igiya tana yi ma wuya eh to haka aka kewaye mutumin nan ko ta ina ba inda zai gudu daga shi har dokin nasa ba inda za su wa a'anu jarahum alaihi suka taimaka wa makwabcinsu kaga dai wannan yana da ta'adda ko idan ya samu taimako aka siffanta shi da barawo ko dan ta'adda an taimake shi dan ba wanda zai fado gidan wani sai haka to dan haka suka yo kansa fa amsaka bihi sahibud dari shi ko mai wannan gida rabi'a ya kama shi ya rike kyam ya mai irin kamun ake cewa yawwa wa ahkama qabdatahu ala khinaqihi ya tabbatar da ya shaƙe wuyansa matukar shaƙewa dam dam ya tabbatar ya shaƙu ba ta inda zai juya wa ya ce wallahi la utliquka kaga damƙan nan da ne maka ba zan sake ka ba ya adu wallahi ya kai makiyin Allah ya dai sa mai suna ya adu wallahi ya ce illa indal wali sai ga ni ga ka ga gwamna Eh? ya kama shi ya shaƙe dam ya riƙe gyam ya ce to in ka ga na sake ka gaban gwamna muke faƙalar rajul sai wannan mutu ya ce ma ana bi lahi. kai ni fa ba maƙin Allah ba ne walam artakib zamban kuma ni nan ma da ka ganna a gidan nan ba laifi ne ba ba abin da na aikata ban yi komi ba wa inna ma huwa baiti kai nan fa gidana nake wa milku yamini gidan ma mallaki na ne e wajattu babahu maftuhan na ga kofa buɗe kofa gidana fadakaltuhu sai na shige eh? na da kofar gidana ne buɗe na shigo sun maltafata ilan nasi da ya gade cewa wanda ya shaƙe shi nan ba zai fahimce shi ba kuma ba zai sake shi ba sai ya juya ga mutane waƙala ya ce ya kau ya ku mutane isma'u minni kowa ya saurare ni hadhal baitu baiti sharaituhu bi mali wannan gidan gidana ne da kudina na siya na kirga kudina naira na guga naira dinari na gugan dinari na biya gidana ne haba ai akwai bayanin da ina wani bayanin ma sai dai mutum ya alahira a kware kuwa shi yasa ake son bincike ya ce gidana ne ya kau ya ku mutane ana farruh ni ne farruh ko ba ku gane ni ba ni ne mai gidan nan alam ya buka fil jirani ahadun ya arifu farrukan wai yanzu duk unguwan nan ba wanda ya rage wanda ya san farruh alladhi gada mundu salasina aman mujahidan fi sabilillah wanda yau shekara talatin baya wanda ya tafi jihadin nan shekara talatin kun manta da farruh ba wanda ya san shi haba 'yan samari ina duk wanda ke da shekara ashirin lokacin kaga yanzu ai ya tafi wannan labarin ya manta shi sai an tuna mai to dole ya buɗe babi ya fara bayani saboda yanzu ka ɗauka gashi a shaƙe an damƙe shi kuma an shaƙe wuya wa kanat walidatu sahibi dari na'imatan ai ka ce ina mata gidan ko eh. Eh, ko ba haka ba nan ne magana take domin nan ne kada za a iya warware matsalar to lokacin da ake wannan kacaniya ita bacci ya kwashe ta mata ta yi baccinta to ai ta riga ta me shekaru sun tafi fastai kazan alad da jiji wannan hayaniya sai ta tashe ta wa atallat min nafizati ha ita ma tana can gidan sama he ta buɗe window ta buɗe taga kenan ko sai ta leko fara'at zawjaha bi shahamihi wa lahamihi tana lekowa sai ta hango mijinta tsaye da ƙibarsa da naman jikinsa shi ɗin ne ba wani ba ai ka san 'yan bani na iya eh 'yan kanzagi wani ya ce ya mutu eh wani ya ce ya ɓaci magana iri-iri fakadat ta aƙidu a lisanaha saboda mamakin ganin mijin nata sai da mamakin ya so ya kulla harshen ta ta kasa magana ai kaga a lokacin ya kamata ta tsawata don za a yi barna ko in ce ma an yi nisa a barna a samu a tsaya nan ta dan rage Tunda an riga an yi balla tunda mutum eh, ya dubi mahaifinsa ya ce mishi adu wallahi kaga akwai matsala eh sannan wannan ya ta bayani kuma an shaƙe shi an murɗe shi an kewaye shi an tara mai jama'a malam banna ta yi nisa amma a rago abin da za a rago to a lokacin ya kamata ta yi magana sai ko ta kasa magana lakin na hama bisa an kalat to ba a daɗe ba dai matan nan sai ta ce da uhu sake shi da uhu ya rabi'a ya kai rabi'a maza ka sake shi to yara ga biyayya eh malam yanzu yara suna faɗa uwa tana tsawa ba za su bari ba wani lokaci uwar za ta tashi tana raba su a hannunta ma wani yana kai ma wani duka ko ba haka bane to wai kuma sai mutum ya ce maka wai ba a dukan yaro irin waɗannan masu cewa ba a dukan yaro nan ba ƙananan mutanen banza bane mala waɗanda suke nema su lalata al'umma a nan me za ka yi to sai ka ɗebo mai ka shafa ka fesa mar turare tunda ya yi abin kirki yara suna dambe uwa ta yi bari ya fi a kirga hatta kai ta tashi ta raba su amma ɗaya na kai ma ɗaya tokari ɗaya na kai ma ɗaya duka to ka ɗaya turare ka fesa mar mutane kawai suna nema su kawo mana rayuwar turawa wanda su ya tabbata mutanen banza ne kuma kai ka san haka a rasa wanda za a yi koyi da shi sai mutanen banza saboda son 'ya'ya eh wai ba a dukan yara to mutum zai kama duka ɗansa ne kamar mahaukaci ai sai ta ɗauro sai ta kama idan ta kama ai duka yanzu nan wannan tsawar da bata yi ba idan ta kwaɗa mar mari ta ƙara kwaɗa ma wancan mari sai a natsu marin lalura kenan kuma ta iya samun lada ƙwarai kuwa to ya za ta yi wani lokaci malam uban ne da kansa zai yi tsawa a ki saurarawa eh uba yana tsawa kai kai ai sai ya yi dukan nan wannan masifa ce yanzu fa samari za ka samu ɗaya ya ɗauko wuka zai kashe ɗan uwansa eh wannan ya ɗauko ishe zai buge ɗan uwansa uba yana tsawa uwa tana tsawa ba a ji malam idan uban na ya ɗauko itace ya buge na bugewa dole mu bashi uzuri an fahimta ai dole mu bashi uzuri da wani ya kashe wani to gara shi ya dan rage ma wani tsawo kaji waɗancan mutanen turawa ba wanda ya taɓa biye musu ya ci nasara ko ya ƙulla abin arziki to ka gani wannan darasi ne malam tana saman gida ta ce da uhu ya rabi'a sake shi da uhu ya waladi ya kai ɗan nan sake shi innahu abuka babanka ne sake shi ta ce in sarifu anhu ya ƙawon barakallahu alaikum kaji iya magana ya ku makwabta Allah ya muku albarka mun gode da taimako amma kowa ya tafi gidansa matsalar tamu ce ta cikin gida yaya Eh? an gama maganar kai yadda ya damke shi nan a yi malam sai an je gaban alkalin sai an je gaban gwamnan ya riga ya damke shi kenan to amma sai ya sake shi to kaji waɗannan mutane rayuwarsu malam sai dai alasan barka sake shi an gama kai ka san wannan lokaci ana cikin me rai ya riga ya ɓaci tunda mutum yana bayani an ƙi a saurare shi yana gidana ne ni na saya da kuɗi na ni na biya ce za ka yi bayani a gaban gwamna to kaji ta ce hazari ya aba abdurrahman ya kai abu abdurrahman ya hattara inna hadha allazi tatasadda lahu waladuka wa falidatu kabidika wannan wanda kake ƙoƙarin kai wa hari ai ɗanka ne kuma shi ne ɓallin hantarka ko ɓallin zuciyarka an san abin nan wato za ka ji ana cewa ɗa saboda yadda iyaye ke son ɗa sai a ce wani yanki ɓallin zuciya ake cewa ne yanki na zuciya bi ma'ana dai naka ne fama kadat kalimatuha tulamisul azana hatta aqbala farruqun ala rabi'a ai tana faɗin wannan magana magana tana shiga kunnensa nan take faruku ja'ala ya dummuhu wa yu'anikuhu ya ci gaba da rungumar ɗansa yana rungume shi yana riƙe shi wa aqbala rabi'atu ala faruku shi ko rabi'a ya tinkaro wannan ubana shi wa tafika yuqabbil yadayhi ya kama hannunsa yana sumbata ana ganewa balarabe iya girma ya kama hannun mutum ya sumbata to iya girma kenan wa unuquhu yana sumbatan wuyansa wa ra'asahu da kansa kaga ba wannan ba al'ada bahaushe bane dan yanzu a ce maka ga wani bahaushe ya runguma ɗansa to ni dai ba na gani eh a ce ya runguma ɗansa saurayi ɗan shekara ashirin baban ya rungume shi suna rungume meniya kowa da al'adarsa su a wurin su ba matsala amma a wurin mu yanayin mu nan ina ga al'adunmu ban san sauran kabilun ba amma mafi yawa dai mu nan ba akwai haka ba eh sai dai ko akwai wanda suke yi kila nan ban ga alama ba eh ai sai abin da aka yi kokarin kashewa na durkusu kaga mu in yanzu ne faduwa zai kasa eh durkusawa zai shine al'ada to a wannan lokaci ya ci gaba da sumbatansa wanfadda anhuman nas mutane kuwa ba su tsaya tsegumi ba ba an ce su watse ba Allah ya musu albarka kowa ikama gabansa mutane suka watse wa nazalat ummu rabi'a tusallimu ala zawjiha ai matan nan sai ta sako tana gaida mijinta alladhi ma kanat tadhunnu dhannan annaha satalqahu ala hadhihi al-ard wanda ta riga ba ta tsammanin za ta gan shi a bayan duniya ta riga ta cire rai gaba ɗaya. ba da anin qata'at akhbaruhu muddatan tuqaribu thuluth qarnin min az-zamani bayan labarinsa ya yanke tsawon lokacin da ya kai sulusin karni ya kai ɗaya bisa uku na karni guda shekara talatin ba labari dai haka aka gama yanzu kaga wannan dare yaya za a gan shi za a yi bacci ba daren bacci ba ne daren labari ne wannan daren ba habawa ne mutum jalasa farukun ila zaujatihi faruku ya zo ya zauna ga shiga matarsa kaga yanzu saƙe-saƙensa duk ya samu amsa amma akwai saura wa tafika yuhaddithuha an ahwalihi ya ci gaba da bata labari wuri kaza muka shiga wuri kaza muka muka makale wuri kaza mun yi kaza wa yakshifu laha an asbabin qita'i akhbarihi yana laburta mata abubuwan da suka sa labarin su ya yanke walakin na kana fi shugulin shagilin an kafirin mimma ya kulu yana magana ba ta sauraron abin da yake faɗi yana ba ta labari ta riga ta shagaltu da shi shi yana ta bata labari ita kuma tana wani tunani daban da naggasa alaiha shine ko ha bi liqa'ihi wa ishtima'i shamlihi bi waladihi farin cikinsa na Allah ya haɗa ta da shi kuma ya haɗa shi da ɗansa to abin da ya jagwalgwala mata wannan farin cikin ya lalata shi ya zama tana cikin farin ciki wata damuwa tana shigowa tana kashe farin cikin an gane magana ga dai farin ciki Allah ya dawo da shi ko Allah ya hada shi da ɗansa ko ai kaga abin farin ciki ne to akwai wani abu a zuciyarta wanda in ta tuno shi to sai ya cakuɗa al'amari sai farin cikin nan ya koma mai damuwa to kaji khawfuha min ghadabatihi ala ida'ati kullama awda'athu kullama awda'ahu ladaiha min malik koranta guda ɗaya ne a tambaye ta ina kuɗin da aka baki to ba ta iya kawo ko kwandala a ciki ana ganewa irin fushin da zai yi a kan kuɗin da ya bata ajiya a ci na ci a bar na bari kanar ta fi nafsiha ita ma nan ta kama sake-sake maza lau sa'alani la'ana an zalikal mablagil kabir shin wai me ya labari idan ya tambaye ni akan wannan kuɗi masu yawa allazi tarakahu amanatan indi wanda ya bar mani amana wa ausani an unfika minhu bil ma'rufi yace zan iya ci ta kyakkyawan hanya zan yi tufafi ta hanya mai kyau to amma ba a ce in karar da kuɗin ba ma za sai kunu minhu law akhbartuhu annahu lam yabqa minhu shay'un to waya za mu kare idan na gaya mai ba ko sisi a kudin nan sun kare kaf a yi kuni uhu kauli lahu shin abinda zan gaya masa zai gamsar da shi innani an faktu ma tarakahu indi ala tarbiyyati ibnihi wa ta'limihi idan na ce mishi wannan kudin da ka bari na kashe su wurin tarbiyyar ɗanka da karantar da shi duka ya za mu kare wahal tablugu nafaqatu waladin thalathina alfa dinarin shin akwai wani ɗa a duniya da za a ciyar da shi ya cinye dinari dubu talatin a duniya za a yi wannan ɗa a yi saddiku an na yada nihi an damina sahabi shin wai tana tambaya anya zai gaskata ta cewa hannun ɗansa ya fi karamci fiye da gizagizai ko ba gane ba gizagizai eh, me yake eh, eh, cloud ake cewa idan ya fara sako ruwa yaya eh to tana misaltawa hannun ɗansa ya fi gizagizai kyauta an gane magana mutum ne wanda duk abin da ya dafa sai ya ce wani wane eh na gaba ka da riga zo ka ɗauka wane na gaba ka da kaza kai ma gashi duk ya kashe kudin wurin kyauta eh, ba shi ya tara su ba amma duk ya kyautar eh, to da ne mai kyauta saura an kashe an karantar da shi saura kuma ya bada sadaka yaya ya kaga akwai magana kudin da ake magana jama'a ba ƙanana ba ne kawai nakan ce ka lissafa naira dubu sittin so dubu talatin abin da ka samu to sai ka ɗora daga nan to kaji wa annahu la yubqi ala dinarin wala dirhamin dan nan nasa fa baya rage dinari ko dirhami sai ya kyautar da shi wa annal madinata kullaha ta'lamu annahu anfaqa ala ikhwanihi al-alaf al-mu'allafa kai duk wanda yake zaune garin madina in dai ɗa ne mazaunin madina to ya san wannan yaro rabi'a ya kashe dubun dubata a kan yan uwansa musulmi ya taimaki wani ya taimaki wani ya kashe kuɗi wa fi ma kanat ummu rabi'ata gharikatan fi hawajisiha ko ta hadhihi a lokacin da wannan mata ummu rabi'a har yanzu dai ba a ma gaya mana sunanta ba to sunanta ma yana da amfani mu san shi aikinta muke bi mu gani ko ba haka ba da kuma tarihin ɗanta to lokacin da take cikin wannan sake-sake iltafata ilaiha zaujuha aiko mijin nan sai ya juyo gare ta wa kale ce ji tuki ya umma rabi'a bi arba'ati alafi dinari to dai wannan ma fitan da na yi na samo dinari dubu hudu na samo wasu kuɗin na ganima fa akhrijil mal alladhi awda'atuhu indaki linadumma hadha ilayhi je ki ɗebo kuɗin da ke wajen kiɗin nan ki kawo min su sai in haɗa da waɗannan <laughs> eh? Yawwa, fitan nan ma da na yi ban dawo haka ba na zo da wani abu amma je ki kawo na wurinki abin da ya rage warashtariya bil mali kullihi bustanan aw aqaran domin ma iya haɗa kuɗin mu sai wata gona ko mu sai kadara na ishu min gallatihi mamtaddat bin alhayatu wannan lambun da me da wannan kadara na aka ce a ƙar kamar rumfuna kamar gidan haya abin dai da zai rika kawo kuɗi ban san me za a ce ba eh eh asad ko to eh, da hausa ne ya za a ce yauwa ba kadara ajiyayya ba kadara da za ta rika kawo kuɗi kuma eh? na dai misali ne da gida don a gani domin gida ana haya eh? sai kuma me shaguna haka su ma ana haya to da irin waɗannan abubuwa shi tunaninsa wannan karan baya so ya koma ko ina yana so ya zauna amma dole mutum ya ci abinci a rayuwarsa kuma bare tsufa ya zo wanda ya kai shekara 60 ai ka me ya kamata ya zauna a gida to dai yana neman a fito da waɗancan kuɗi wanda sun daɗe a cikin bayan Allah shagalat anhu wa lam tujibhu bi shay ka san mata ai sai ta wautar da wannan magana ta karkatar da maganan ba ta bashi amsa ba da alaiha talaba ya sake maimaitawa ya umma rabi'a saurare da ki ji ya ce hayya saurare ni nan ainal malu hatta a zumma ilaihi mama'i ina na wurinki kudi kawo kudin wurinki in hada da na wurina ai kaga inda bata ji ba yanzu ta ji ina kudi faƙalat tunan dole ta ba da amsa sai ta ce laƙada wa za'atuhu haithu yajibu an yi za'a dan ƙara hakuri na ɓoye kuɗin a inda ya dace a ɓoyi <laughs> eh? na yi ma kuɗin wani irin ɓoyo a inda ya dace a aji wasa ukhrijuhu laka ba'da ayyamin qalilatin insha Allah ko ba kuɗi ba nan da wasu 'yan kwanaki zan tarkato maka su dan ƙara hakuri yanzu ka huta in dai kuɗi ne za ka kawo nan da 'yan kwanaki wa qata'a sautul mu'adhdhin alaihim alhaditha to kaga waɗannan mutane ne masu bin shari'a idan ana kiran sallah kamata ya kowa ya shiru haka ne sunna ko to amma ana kiran sallah mutane suna labari to kiran sallah ana fara kiran sallah yanzu asuba ta yi ko ko dai kiran sallah fari ko na biyu wannan kiran sallah sai ya yanke wannan fira da suke yi sai wannan mata ta samu lafiya tambayar da ake mata Allah ya kwace ta dalilin ladan fahabba farukun ila ibriqihi fatawadda'a to dai faruku ya tinkari me butarsa ya je yayi yi alwala thumma maza musri an nahawal babi ai sai ya tinkari kofa wa huwa ya yana cewa aina rabi'a ina ɗana rabi'a faƙalu suka ce sabaka ka ilal masjidi munzun nida'il awwal rabi'a kake magana ai tun kiran sallar farko yana masallaci ha malam kaji ya'ya subhanallah a ce yaro ya kai ba sai ka tashe shi masallaci ba malam Allah ya taimake ka yaro ba sai ka tashe shi ba wai yara a tashe su zuwa masallaci idan baban ya wuce nisa sai ya wuce ya wuce ya wuce sai a dako sai a rufi eh kai jama'a wato wani saɓon Allah ne muka yi ya aka yi amma dai abun ba daɗi masallacin amma ko ina cike yake bi majalisin min majalisin ilimi da wani irin majalisi daga cikin majalisosin ilimi lam ya lahu nadiran min qabl a iya sanin sa bai taba ganin majalisa haka ba ana ganewa kaga an taru ana karatu bukan yau sai ne makuri eh illa man rahimahumullah mafiya yawan wurare da safe dai gari ya waye a ce an taru an yi karatu ba a ce ba a yi ba amma dai kaɗan da yawa sai ina neman kuɗi neman kuɗi waɗannan kuɗi suna ba mu haka shugaji wara'an nasa kada ta hallaku haula shekin majalis halakatan isra halaka ai nan ya ga wani wato mutane sun yi halka sun kewaye wani malami halka bayan halka idan aka ce halka shine ba kowa ya zo wajen karatu ya zauna inda ga dama ba daga bayan masallaci ya cika gaba ba mutane ko mutum yana neman inda zai zauna in shigo masallaci sai je dubo ta fila sai ya jingina bayansa saboda ba karatu addini ya zuwa eh ya zo da yahuda an da ne karatu addini yadda ka san sallah tana da ka'ida karatu addini yake idan mutum ya zo sai ya zauna in wani ya zo ya zauna gaba in wani ya zo ya zauna gaba a yi halka halka halka halka haka ake karatu addini saboda idan muka bi ka'ida to sai hadisin manzan Allah ya gaskato a kanmu wasu mutane ba su zauna a cikin ɗakin Allah ba suna al alƙur'ani suna darasinsa tsakanin su face mala'iku sun me su kewaye su Allah ya sauka musu da rahama idan sun yi yadda suka ga dama ko sun yi yadda aka ce eh, idan suka yi yadda aka ci, amma idan kowa yadda ya ga dama ana karatu mutane suna surutu ko mutum ya juya cewa da uwansa yana haka shafi kaza dan ya hansa dan ma su ina ba. ana karatu addini wani yana biya wani yana yawo wannan ya tashi can ya zai ya ne wancan ma ya tashi can jama'a karatu addini yana da ka'ida dole mu mutunta addini amma dai ka ce ba komi tun da yanzu muke komi eh yanzu muke komi ko kuma ka ce ba dai karatun muke ba yanzu muna marhala saurare can gaba idan mun gane yadda ake karatun ba kama yin mai karatun ke ai mutane ba su karanta alimi ba ne ka je ka sa ta'alimin ka ga za a zo karatun shi ji za a yi ana zagin mutane eh? ji za a yi ɗaliban ilimi ma haushin ka za su wani ma zai ce ni yanzu sai dai karatu irin wannan karatun da kake gani ana yi ana turawa ta kafafen watsa labarai wani bai da karatun da sai wannan karatun shi zai sa yana bi da littafi ana ganewa ya samu karatun inda za a kawo mai malamin da ya karatu saboda kiyayya yana da kashe shi saboda kinsa amma ya gano cewa yana da karatun da zai amfana wannan yana daga cikin mai awai'u na da'awa ka karanta mushkilatu da'awa wa da'iyya wannan mai da'awa ba zai damu ba ana ganewa ne ai ba zai damu ba wanda yake yin haka wata rana sai Allah shi da shi ba shi kenan ba amma a ce maka mutum zai dauki karatu a wajen malami amma baya kaunan malamin malam ka san nesa ake da addini ko da an cika fuska da yin ana ko da an cika baki ana addini ina addini ba a kaunar masu addini waɗanda suke ba da addini iyayya da malamai wani idan ka ya zo yana bayani akan malamai yadda ka san duniya ba 'yan iska sai malamai in ya zo yana bayani akan malamai Ƙila wani malami ɗaya ne ya ɓata marai ya bar abin da ba ya so ya zo ya soke malamai gaba ɗaya kai wani ma idan ya ji daɗin baki har addini sai ya zanga to duk da cewa wannan farfajiya ta mai ta masallacin madina da faɗinta amma haka take cike an kewaye wani malami halka halka hatta lam ya turku fi sahati mawdi al kai a wannan filin masallacin manzon Allah ba inda zaka iya sa kafa ba ce mutum ne zaune a wurin yana sauraron karatu wa ajala basarahu fi nas faru ya kewaya da idanunsa cikin mutane فإذا فيهم شيوخ mu'ammamuna lahu asnani sai ga dattabai dattijai mu'ammamu suna sanye da raunna an gane ai raunna ba ka ce da an kashe rauni rauni ba an kashe shi bari kuwa ato an samu manyan malamai sun ce ba suna ba ne ba shi kenan ba an yadda da su sun ce ba sunna bane abinda ba a iya ba za a koya wa mutane ba wanda suke yi ba ka kasa su bari ko dai ba sunna bane mutunci ne eh? ko ba sunna bane rawani menene shi ai mutunci ne ko to ka bari mutane su mutuntu mana sai ka nemo abin da mutane ba su yi ka sa su ci gaba da yi kar ka nemo abin da sun iya ka ce ba sunna bane al'adar larabawa ce gaskiya ne hada buzaye a kwarai amma dai ai kai ka san al'adar buzaye da al'adar larabawa ta fi al'adar irin su crop da ire-iren su eh wai malami shi ma ya waye sai in je isa ko court irin su din nan idan kowa ya sa ba matsala amma malami isa ko irin wannan riga wai idan a gane ba shi malami ne na zamani ne tafiya da zamani sai isa ko dan rashin kunya ko sai na ko in bulan ko sai kuma ya zauna ya ce ma tora waɗannan da kuke gani al'ada ce ba sunna ba malar rigar jikin kama al'adar shi batun sunna ba bai tasu ba eh to gashi karatu ake dattijai sun zauna a makaranta kuma wannan ya nuna ma ana karatu har da dattijai ba a wayi gari da tijai ba sun tsufa da karatu amma ba su tsufa da karta ba ko ku gani ba ba su tsufa da maganganun shirme ba amma sun tsufa da karatu ke karatu sai yara su rutun banza ba sai wa sai manya ko ba karasa ba shi ne mafuwar mukalafa ne ko ma'ana magana ke so don haka yana zuwa wannan wuri ya ga mutane jirge sai ga dattijai da gemu zaru asnan masu shekaru ba masu haƙura ba masu shekaru wa rijalun mutawakkiru ga wasu mutane suna sauraron karatu a natse ta dullu hay'atuhum ala annahum zaru aqdari da kagan su yanayin shigar su yana nuna maka manyan mutane ne su honorable wane ne su yalla bai wane ne su gwamna wane ne su wane wane ne su wane wane ne manyan mutane ne ana ganewa eh yanzu waɗannan suna zuwa karatu galiba eh karatun magariba karatun safe masu mukami idan ma za su akwai da suke zuwa wani ma sai an aiko malamin ce to ga wata malamin yau mai girmawa ne zai halarci tafsirin ka don haka sai a yi arrangement eh sai a yi tsari sai a zo masallaci a ce to daga sauru na ɗaya zuwa na uku ba a san mutane su zauna ƙila ran da za a je a siyo sabuwar igiya <laughs> eh a yi tsari tun da wani zai zo ran nan salon karatu zai canja yaya to shi Allah da furu rahimu ke kuma ya ce kudu ila sabi da rubika bil hikima duk wa'annan hadisa ran da za a tuno su da kuma ana ta sake wa talakawa zabi eh? talakawa suna shan zabi yau za su samu sauki dalilin ba a to wai za a zo tafsiri sai a aiko idan sallar juma'a ne sai a aiko malamai sun dade suna min tawili idan malami yana tawili sai ya tayar kalle shi da ai ka san zamani saboda tsaro saboda tsaro da yanayi wai ka san zamani saboda tsaro da waye-waye malamai sarakuna wane ne duk wanda ya zo ya sauyi da sauyi ya gani Allah ta yi hari akwai waɗanda malamai ne fa na addini saboda Allah ya ba su ɗaukaka an san su duk masallacin da suka je ta gaba za su kuto ta ga goma lima duk ma yadda za a yi a matsa musu kai wani lokaci ma sai jama'a su tashi su ba su wuri kai ba ka san ka zo masallaci da wuri ba kai da ka san Allah sai wanda bai san Allah ba shi zo da wuri kuma ka tashe shi ka zauna kuma ka ce kai na Allah ko ba ka ba don Allah Kaje kaje wajen malam ahmad kaje kaje a ina ma za ka bullo ta ta ina ina kowar da za ka bullo ke ka zo ka bullo ai warki wuri ya samu rashin kunya inda ake rashin kunya shi ake ai na wani yaro da ya dubi wasu irin malamai a ƙasar nan ko malaman sunna an zo da wasu irin motocin zamani da wasu irin riguna da 'yan sanda da kaza da kaza wuri gaba daya yadda ka san ba wanda ya zo ke ga inda sabu ya tsaya ku zauna ne ai bambanci da ko eh nan ana so ne a tabbata musulunci ba a takarda ba a gan shi a yanki don haka ga inda sabu ya kare ga mu jama'a kowa ya zauna wani yaro ce waɗannan gwamnoni ne <laughs> yaro karami saboda ne ba haka yake ganin hai'an malamai ba tsarin malamai wannan abubuwan ba dole a rago shi ba a ce malamai ka su yi tsafta ba ko ka su sa tufafi ne to duk ba laifi ba ne amma wani abun an wuce bacini da rawa ya kamata a rago shi bai kamata a kai can ba addini yake jama'a eh? idan haka malamai suke mai kake tsammanin yan gwamnati wanda nan ba karatu ake amma ga yan gwamnati zaune kai da ka gan su a natse ka san waɗannan da mu a kadari ne amma ga su zauna a masallacin manzon Allah ana karatu da su Allah ya samu gori wa shubanun kasirun ga matasa da yawa kada a laruka ne gaba ɗaya sun kafa guyawunsu a ƙasa kowa ya na ƙasa ya sa gwiwa wa aka zo a kalamahu bi aidihim kowa ya riƙe eh, alƙalaminsa da hannunsa yana karatu mazaka kuma sai hansa kaji ya kamata ana karatu kana da fensil inda ka ga wata fa'ida ko ka rubuta ko ka yi alama ko wani abu amma yanzu ba ko wanda ba a gani an wanda ba ana karatu yana wani da yawan wurare ina karatu irin haka zai ga mutum an kira shawara ya dauka yana waya sun sai dai ana karatun addini ana cewa Allah ya ci manzan Allah ya ci har kana da lokacin da za ka yi waya ya zato matasa kowa da alƙalami wata alu yaltaki zaura ma ya kudu bushe suna tsintar abin da malamin ke faɗi kamatun ta kamar yadda ake tsintar takarda idan iska ta daga takardu yaya ai bi ake ana kamowa ɗaya bayan ɗaya ko haka suke ɗaukar maganarsa idan magana ta tashi sai su bi su ta wawa kowa ya ɗauki abin da zai ɗauka yanzu a ce iska ya zo ya kada da wata ɗan bandit na ɗan kuɗaɗe ya ai ga sama za ka sun yi ko kowa yana bi yana kwasar rabansa to in yi magana haka kowa ke magana yana ɗibar rabansa lokacin su ba littafai amma ana son karatu kuma lokacin tawada ce da an faɗi wata fa'ida sai mutum ya dangwala sai rubuta da sauri ya samu yanzu ko ga komi da komi a mana wai amma ce a yi wani wata na'ura mai saka ilimi a cikin kwakwalwar mutum muje ne zuwa to kaji wa na fi da dafatirihim kama a akhlaqu an-nafisa haka ne suna haddacewa cikin suna rubutawa suna tsarewa cikin littafansu kamar yadda ake haddace wato kaya masu tsada yadda ka san ana ba da tsaro ga dukiya mai tsada to haka suke tsare ilimin wa kana nasu muttajihina li absarihim ila haythu yajlisu shaykh mutanen da ke zaune a wurin gaba ɗaya kowa yana kallon malamin idan sana kan malamin mun sitina ila kullama yalfazu min qawlin kullama yalfazu min qawlin duk abin da yake faɗi mutanen nan hankalin suna kan malamin suna saurare ba suna saurare ba kaman hankalin suna wani a'a hatta laka anna yi ru'usihim ghayra kai idan kana wurin sai ka ce mutanen nan kansu akwai akwai tuntu a kansu tsuntsaye sun sauka a kansu haka ga tuntu ko numfashi kai mai karfi tashi ne eh zaune suke cikin natsuwa suna sauraron ilimi wa kana muballighu muballighu na ko hmm. ah, yanquluna ma yaquluhu shaykhu fikratan fikratan waɗanda suke masu isarwa suke na nakalto abinda malam ya faɗa fakara bayan fakara shine paragraph gane ba idan malam ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu su ko ɗaya na can kusurwa ɗaya na can ce malam ya ce kaza ya ce kaza lokacin ba su ika yawan jama'a sai wani ya maimaita abin da malamin ya faɗa ba ragi ba ƙari ba ruwansa shi muballan ne ba mai sharhi ba ne muballan daban mai sharhi daban ba a sa ka sharhi ba idan ma da ya ce kai kima ya ce kai aikin da aka sa shi kenan ya maimaita abin da malam ya faɗa wanda ke nesa ya ci to su kuma suna wannan aiki fala ya kutu ahadan shay'un min kalamihi ma ma kana ba'idan dan haka duk yadda mutum ya zauna nesa duk abin da malamin ya faɗa to yana shi وحاول فاروق ان ان يتبين صوره الشيخ تو فاروق يقرا الى نور يتوي وانيني مالم مدينه وانا mutum ne wannan falam yuflih li mawqi'ihi minhu to amma ina bai iya samun gane shi ba saboda nisa wa budihi anhu saboda nesa laqad ra'ahu minhu bayanul mushriku abin da ya dauki hankalin faruma irin bayanin malamin nan da yadda yake ba da addini wa ilmuhul mutadaffin da ilminsa da yake kwankwadowa wa hafizatuhu al-ajiba da irin kwanyarsa kwakwalwarsa yadda yake fitar da ilimi abin ka wahayi ake masa wa al'ashahu hudubun nasi bai da yadda kai abin da ya kuma shi mamaki yadda mutane suka zauna gabansa Wani ka yi karatu kafin karatu Wani mu ji ne wani nan da ka ji to an yi bayani ne a dunkule dattijai masu me masu rawani sai wa sai sarakunan gari da manyan gari sai wa sai matasan gari wannan alubure wa ma huwa illa qalilun hatta katama shehu majalisahu wa na wani waqifa ai ba a dade ba dattijon nan malamin nan ya gama karatu ya miƙe tsaye fa habban nasu na lahawu haba mutane suka inda yake wata zahamu alaihi suka yi masa yawa wa ahadu bihi aka kewaye shi waddafahu wara'ahu suka ainihin ci gaba da tafiya a bayansa yushayyi'unahu ila kharijil masjidi suna masa rakiya zuwa wajen masallaci kuna ba nan ne iltafata faruku ila rajulin kana yajlisu bi tun tunda yanzu an gama karatu faruku ya juya wajen wani mutum na kusa da shi wa qala yace kulli bi rabbika man Ya yace ina gama ka da Allah ga yawon wai wane ne malamin nan فقال الرجل باستغراب shi ko wannan mutum ya yi mamakin irin wannan tambaya a madina a tambayi waye wannan alasta min ahalin madina kai ba ɗan garin nan bane gada faruku bala sai faruku ya ce tabbas ko ni ɗan garin nan faƙala rajul mutum sai wannan mutum ya ce wa hal fil madinati rajulun wahidun la ya'rifu shay wai yanzu a madina akwai wanda bai san malamin nan ba قال فرقوق sai faruk ya ce idan ni idan kuntu la a'rifu ka ba da idan ban san shi ba imun hakuri walaqad amdaitu lawan min 30 aman ba'idan an al-madina dan garin nan ne amma na fi shekara talatin, ina can waje ba ba na gida walam aqul ilaiha illa ams ban dawo ba sai jiya qala rajul sai wannan ce la ba sa to ba ne ijlis ilayya qalilan uhaddithuka zauna in ba ta labarin wannan malami ka san waye sun bakala ya ce inna shekhan lazi sama'ata ilaiki ka ga wannan malamin da ka saurara yanzu sayyidun min sadati tabi'ina jagora ne cikin manya-manyan tabi'ai wa alamun min a alamin musulmina wata irin tuta ce wani irin haske ne daga ilimin musulmi wa huwa muhaddisul madina a dai nan madina ba mai baka hadisi ba mai baka ilimi irin rabi'atul ra'ayi wa faqihuha shine masanin shari'a duk garin madina gaba daya wa imamuha ala rakami min hadath min hadathati kai shine malami imam jagora duk da cewa yaro ne karami kamar yadda za ka gani ko to amma shine malamin garin gaba daya faqala farruqul sai faruku ya ce masha Allah la quwwata illa billah fa atba'a ar-rajul yaqul wannan mutum ya ci gaba da cewa wa inna majlisahu kaga wannan majalisa ta shi ta karantarwa ya tuku kama ra'aita kamar yadda ka gani da idanka akwai malik ibn anas akwai imamu malik dan anas an gane ai kai yanzu ka mutane sai an bi malikiya to me zai sa ba za a bi abin da mazhaban rabi'atu ra'ayi ba malamin wa maliku na anas ya koma shine ba har kawai ka zo ka tada mutane fitina wai ai ga yadda maliku yayi an ki ai maliku saboda Allah ba mutane ba adalci wallahi wani abin imam malik bai sa su ba ɗan kwangila ne kawai ba sa yin karatu ko ba sa nazari sai mutum ya fake da imam malik ya zalunci imam malik ya zalunci kansa ko bai zalunci al'umma sunan sai dole an yi malikiya ba a ce ba za a yi malikiya ba ana malikiya amma bai yiwuwa kai wa mutane farbin irada idan mutum ya fi fahimtar imamu abu hanifa mai laifinsa idan mutum ya fi fahimtar rabi'atu rai mai matsalarsa idan mutum ya fi imamu shafi'i mai damuwarsa to amma sai wani ya ce wani idan ba abu maliku ba gaba ake shi kai kake gaba da maliku shi yasa kake kake kake dawo da kuɗi daga cikin malaman waɗanda suke karatu gaban su akwai Imamu Malik kare abin ya wuce Imamu Malik wa ba Hanifa tan Umar hada malamin Imamu Malik Abu Hanifa shi ma almajirin Rabi'atul Ra'i yace kama ra'aita kamar yadda ka gani ba labari ba ba riwaya mace nake koro maka a'a idan ka ya gani ga Imamu Malik nan zaune gaban shi ga Imamu Abu Hanifa nan zaune gaban shi ai ina jin da karatun nan ya kamata goma a jera malam duk wanda aka ce maka malamin imamu malik ne a addini malamin imamu abu hanifa ne kana neman ƙarin bayani ai an gama imamu malik ya zama malami ne dalilin zamansa a gaban malamai ana ganewa kenan akwai malamai a gabansa to yau ka ce duk na gabansa a bar karatunsa a zo a abu karatunsa kadai ba a ce ba za a bi karatunsa ba don dole abu karatunsa saboda mai karatun ne amma ka ce ba za a bi wani ba dole sai shi kadai da ka share na gabansa ka sake share na bayansa malam ba kai masa adalci ba to kaji wa haya ibnu sa'id al-ansari kai ka san wane ne haya ibnu sa'id wa sufyan wanda ko ne kake ga su nan zaune kana gani duk waɗannan ba za su ba kana gani wa abdurrahman ibnu amr al-auza'i imam al-auza'i ga shi zaune gaban rabi'atu ra'i wallahi ibnu sa'ad babban jilan mai babban mai kuɗi malamin da kuɗi ya binne malintarsa Allah ba da ya yi kuɗi ya yi kuɗi sai aka daina ce mai malam aka koma ce mai alhaji kuɗi ne ya binne ilimin kawai ai kura ta san gidan mai babban sanda shi imamu malik ya san waye imamu laifi shi to ku dawo ga aikin ku ma na koma kasuwa tunda kun koma kasuwa ce a ba haka za a yi ba da ba kai karfa muna asiri mun barka a makaranta kana karatu mun zo neman kuɗi yanzu tunda ka taso yanzu mun shiga yanzu ya za a yi dole aka zo aka zauna da kuke cewa conference ne yau aka zo aka tattauna yace wa gairuhum wa gairuhum waɗannan kawai ya ballo ne ya faɗa amma waɗannan malaman tabi'an suna zaune gaban rabi'atu ra'ayi rabi'an basira to kaji fa qala sai farruh yace gaira annaka sai dai har yanzu dai baka yana magana falam yutih lahu ar-rajulu fursata ihtimami kalami bai samu damar cika maganarsa ba wa arda fa sai ya yana cewa da shi faruku zai ce mishi sai dai baka gaya min sunan shi ba abin da yake so ya fara sai dai baka gaya min sunansa ba sai wannan mutumin ya sake ci gaba da magana ya ce wa huwa ka zalika kullihi sayyidun karimun shamali ba wai malami bane kawai yana da halin kwarai yana da mu'amala mai kyau muwaffaqul aknaf ana ganewa mutum ne mai saukin hali mai tawali'u sakhiyun ga kyauta فما أعرف أهل المدينة أحدا أوفر منه جودا لصديق وابن صديق أتم مدينة بأسم مجوم ديك يوتر ربيعة الرأي ko ga abokinsa ko ga dan aboki haka Allah ya yi shi to ya zo gida ya tadda dinarori kawai ya taba da su sadaka wala ahada minhu fi mata'id duniya ba a san wani mutum mai gudun duniya kamar Rabi'a ba wala argaba minhu bi malin Allah ba a san wani mutum mai kwaɗayin lahira ba kamar wannan rabi'a fa qala faruqu sai faruqu ya ce walakin na lam tadhkur li yasmu ka gaya man sunansa ba har yanzu kana ta bani labari fa qala ya ce sunansa innahu rabi'atu ra'ayi shi ake masa basira rabi'a rabi'an kwakwalwa rabi'an basira fa qala faruqu sai faruqu ya ce rabi'atu ra'ayi tabbas ya cancanta fakalar rajul ya ce na sunansa kenan in nasmahu rabi'a sunansa rabi'a lakin da ulama al-madina wa shuyukaha sai dai malaman madina da dattijai da auku rabi'atan ra'ayi suna kiransa ne rabi'an kwakwalwa li'annahum kanu idza lam yajidu li qadiyatin nassan fi kitabillah idan malamai suka duba alqur'ani akan wata matsala ba su ga aya ba au hadisi rasulillahi ko ba su ga hadisi ba lajabu ilaihi sai a ce a koma wani a ra'ayi za a sami yadda za a yi fa yashtahidu fil amr shi ko ya bincika ya ba wa ya yaqisu ma lam yalid fihi nassun alama wa rada fihi nassun sai ya ɗauko abin da ba nassi ya ɗauko wanda yake da nassi sai ya goga ya fitar da hukunci ya auna wannan da wannan sai ya ba da hukunci ba da son zuciya سيما قالت بتوجدي ويأتيهم بالحكم فيما أشكل عليهم على وجه ترتم إليه النفوس إذا يكون تنفسنا بكل شيء